alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a masu saurari na kan wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulun aminin alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a a ah, masu sauraron mu ah, za ku ga wannan graphic da muka ɗauko wai gashi nan ku duba da kyau abinda yake faruwa a cikin najeriya kenan yanzu haka uh, ah, lgbt wai eh, zamanin tulumbun nan zamanin tulumbun nan an signing bi ma'ana namiji <clears throat> zai yi aure namiji mace <clears throat> za ta ta aure mace za a yayi duwayen nan za a yayi to za mu ga tun zamanin jonathan aka so a yi haka bi ma'ana shi jonathan ya kiya bai yi ba sa'an nan ya zo zamanin buhari buhari ya kiya ya ki to zamanin jonathan nan an yi amma akwai wani cece ku ce da ke fitowa ina gani abin da yasa na zo nake wannan magana kwanakin baya ne da malam musa yusuf asadu sunna muka zo muka yi wani program akan wata yariya da ta zo take magana ake magana cewa wai mahaifi yarinyar tana kuka malam musa ya play wannan audio yarinyar nan take kuka cewa mahaifiyanta ma'aifiyanta bi mana mamanta ummanta ta koya mata madigo manta ne take kwana da zamanin nan mace take madigo da yarta yar cikinta ta koya wa yar cikinta madigo ta koya mata wannan madigo mace to gashi nan dai yanzu haka najeriya an yi wannan signing a kan da ake ciki amma cece kucin da ke fitowa a nan za ka ga farko dai mu ji malamin nan abinda shi malamin nan ya faɗa sa'an nan kuma muji wannan. Cewa a Najeriya an yi sainin wani LGBT ma'ana wannan ƙungiya ta ta ta lesbian gay bisexual da transgender ko transsexual cewa an yi wato an yi sainin a Najeriya ce. Eh, akwai agreement na samuwa. wani Najeriya sun je sun yi signing in ba manta ba to ke ko wani abu kamar haka mm-hmm. amma tare da wannan an ce sun yi attachin da takarda na cewa duk abin da aka yi signing a cikin wannan abun to zai yi amfani a Najeriya ne in bai ci karo da provision na wata doka a Najeriya mm. to in kuwa haka ne mu muna da doka ta 2014 ta Sunset Marriage Prohibition Act ni akan ta ma da ne digiri na biyu kuma wannan dokar ta fito clearly ta haramta aka harkar same sex marriage a Najeriya kuma ko da treaty ne kuma sannan kan wannan abin gaba da ana magana ne a article 2 ta right a ciki akwai democracy and good governance da sauransu la'alla inda wannan abin za a iya raba shi in ma zai rabu shi ne sai dai a raba shi a human right idan an raba shi a human right suna amfani da section 37 38 har zuwa section 40 suna cewa cewa ai doka a hana santa wato auren jinsi wannan ya yi violating constitutional right sai dai a Najeriya karin wancan muna da section 45 da ya magana akan cewa duk wani abu zai taba public safety public morality right of others to a Najeriya za a breaching constitutional right ɗinka da haka a takaice abin da nake so na ce mu kwantar da hankali in dai ba 'yan majalisunmu su ne za su yi domesticating wannan agreement su shigo da shi ba to ba inda LGBT za su tarara a Najeriya to amma kar mu bari in kun ga an yi mana wannan yan majalisun mu suka yi mana shugabannin mu suna so a yi mana kuma yan majalisun su su mana amma wani abu ne aka yi sanin la'alla in ma za a raba sai dai a raba shi a cikin fundamental right amma har yanzu babu shi karara amma kuma da shi to za mu yi addu'a da cewa duk wanda yake nufin ya zo ya legalize wannan abin a cikin kasar mu to muna roƙon Allah ta'ala ya mana maganin sa da abin da ya ga dafa. muna roƙon Allah ta'ala ya mana maganin sa da abin da ya ga dafa. gari ya cika da maganar to jama'a eh, mun ji abin da shi wannan malam ya faɗa Allah ya saka masa da alkhairi to amma ga kuma takardan da ya fito yan tiktok na san ku ba ku gani zan nuna mu ga takardan nan ya nuna cewa an yi signing an ba wa Najeriya 150 billion billion billion aka ba wa Najeriya 150 billion dollars abinda aka ba wa Najeriya kenan 150 billion ba million ba fa yan TikTok ku bari nuna muku a nan ku gani an nuna cewa an ba wa Najeriya 150 billion in kuna gani 150 billion dollars na dala dala kenan aka ba wa Najeriya ai gani okay to good mu na jiya na saurari ya sunan shi nan firan da bbc suka yi da minister of information eh, ministan sadarwa na ga bbc sun yi fira da shi to amma abin da shi minista yake faɗa cewa ba haka ba ne amma ga takarda nan wannan takarda ya nuna an yi signing takardan ya nuna an sauna amma mu ji dai magana shi minista abin da minista eh, ita wannan eh, wato Virginia ta samuwa kamar da kai bayani wani shiri ne da aka yi tsakanin kasashen wato Afirka da Caribbean da kuma mutanen Pacific wato kasashen da ake ce a turanci ake ce ma OACPS eh, a bangare da yake nan sannan kuma akwai wato Virginia tsakanin ita wannan OACPS wannan kasashen da muka bayani da kuma kasashen turai da kuma waɗanda suke goyon bayanta to su ne suka haɗu aka sa hannu a wani agreement wato wani yarjejeniya a lokacin da ake taron majalisar ɗinkin duniya na saba'in da uku kenan akwai yarjejeniya guda ɗari da uku da aka yi akan wannan yarjejeniyoyin amma babban al'amari a ciki da za a fahimta shine an yi shi ne saboda a samu haɗin kai na kasashen duniya wato abu da tura ke ce ma cooperation a samu kuma haɓaka tattalin arzikin kasashe a samu kuma ci gaba wajen bangaren wato zamantakewa na mutane da kuma abubuwan da suka shahi yanayi to an yi wannan ne saboda a samu ci gaban zamantakewa tsakanin mutane amma ba wai dan an yi shi saboda wata manufa daban kamar da mutane suke ta bayani. To dama manufar nan kamar bangaren zamantakewa ne wasu ke ganin ta saba wa tsarin dokar Najeriya saboda zargin tana kunshe da batun masu Wannan ba gaskiya ba ne, wannan al'amari ba haka yake ba. ita Najeriya ta sa hannu ne ranar wato Juma'a da ta gabata kenan 28 ga watan Yuni da ta wuce kuma kafin a sa hannun nan sai da aka kafa kwamiti shi wato wanda ke shugabancin wannan kwamiti din shine ministan kasafin kuɗi da sanata abubakar atiku ba gudu amma kuma akwai ministan harkokin waje da kuma wato ministan shari'a wato minister of justice sai da suka duba aka tantance cikin wannan ka'idoji guda ɗari da uku da aka shimfiɗa sai da aka tabbatar da babu guda ɗaya da ya saba ma ko dokan najeriya ko kuma dokansa kan zamantakewa da muke ciki kuma namu wato al'adunmu haka misali duk wani maganganu da ake na riƙi cewa wai an kawo wannan saboda wani abu daban can wurin to gaskiya ba haka magana take ba Najeriya da kuma gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ba za su yadda a sa hannu a wata doka da za ta jawo matsala ko kuma za ta saba ma dokokin da muke da su na ƙasar nan ko kuma al'adun da muke da su a ƙasar nan ba za a yi haka ba. kamar wasu na cewa me yasa a baya Najeriya ta ki amincewa da da yarjejeniyar yasa sai yanzu duk wani abu ai in ka ba amince da abu da ba aka dawo da shi duk wani abu idan misali an duba an ga cewa akwai wasu abubuwa da suka saba ma dokokinmu dole a tsaya a tantance su a zare su a fitar da su daga cikin wannan yarjejeniyar da za mu sa hannu yanzu kuma an kawo lokaci ne da aka tabbatar da lalle duk abin da aka saba ma hannu na farko ba zai saba ma dokokin kasar nan ba Ah, wato tsarin mulki namu da constitution namu da duk wata doka da muke ita a kasar nan ba saba mata ba duk wani abu da ya saba addinin mu ina tabbatar maka cewa baya cikin wani al'amari ba za a yarda da shi ba gwamnati ba za ta sa hannu akan abin da zai karara zai fito ya saba ma addinin mu ko ya saba ma dokan mu ko kuma ya saba ma al'adun mu wannan baya ciki ah, jama'a mun eh, ji minister of information abin da ya faɗa farkon shi ina jin shi kamar different question different answer to amma a takaici dai shi ya nuna cewa ba za a yi abin da zai take dokan kasa ba in ko ji malamin farkon da malamin ya nuna dokan kasa ba ta yarda da irin wayannan ba to amma ga abin da shi ah, sunan shi nan minista ya faɗa kuma abinda minista ya faɗa minista ya ce a'a ba haka bane amma ka a zo da gaba a ga haka ne saboda gashi nan ga takarda ya nuna gashi nan gaskiya an yi saini Najeriya ta yi yarjejeniya domin irin takardar nan har in dai za ta yi wa Najeriya karya a shekarar Najeriya tana da daman ta kai wannan kamfani kotu kenan in dai har ba haka ba in dai har ba haka bane ta yi wa Najeriya karya Najeriya dungun ta yi wa Najeriya karya to kaga da ministan da ya fito ya ce a ah, ai karya wannan takarda take ko kuma a ah, ya nuna samun da eh, signing da aka sign ba wannan bane amma gashi nan ka duba kan signing abinda signing eh, takardar ma ya fara nunawa ai eh, LGTB farko abinda aka fara rubutawa kenan aka zana Najeriya sign Najeriya sign Najeriya ta sign ta saka hannu 150 uh, ba miliyan ba fa biliyan biliyan na dala 150 biliyan 150 wanda zai sai wani 150 miliyan <laughs> ma na dala ma ya yake biliyan 150 biliyan 150 biliyan Najeriya ta saka hannu aka ba kuma an yi minista tambaya zamanin jo, uh, Jonathan a baya an zo bai yadda ba zamanin buhari bai yadda ba to ya yanzu da wuri-wuri kuma aka yadda aga ya <laughs> ya kamata minista ya bada <laughs> da wannan kudi da aka kawo dole kudin ta musa ta rudar da hankali wannan kudi wana 50 billion dole wannan kudi za ta rubusar da hankali to amma to Allah ya sa maganar da shi wannan minista ya faɗa cewa ba haka a gan shi ba to amma in haka ne kan <laughs> Allah ya taimake mu wannan shine sakon da kawo anan nan gaskiya mallumma ya kama domin abin da yasa yana da cin rai sosai saboda abin da yasa tun ma ba zo an yi wannan signing ba tun lokacin da ba yi wannan signing ba akwai yariyan da ta fito take cewa mamanta maman da ta haife ta inda ta kwanta ciki ta fito maman da ta haife ta ita ce wanda ta koya mata madugo wai mamanta na yin madugo da ita don wannan musibar mamanta tana madugo da ita ita wannan yariya to kaga wannan lokaci tun bai wannan sainin ba kenan to yanzu ga sani shi dai mu ta gani ga maza sun fara daura zani da dan kwali suna yawo kenan a shiga masallaci a sufla ba dai masallaci a shiga coci yan coci da Allah ko kuma cin kuma dai a shiga wani wuri bayan je a wurin namiji da namiji ko na mace da na mace a cikin Najeriya. Ka kaga ga dai sani in dai ba haka ba ne na san farko Najeriya tana da damar ta kai wannan kamfani kotu kenan. In dai ba haka ba ne. To amma in haka ne mu je dai mu ga dai shi minista ya ce ba haka ba ne. To Allah ya taimake mu gaba daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh